zababbun ayyuka bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababban ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki gami da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan su tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zaɓaɓɓun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. A shirin da ya gabata mun fara bayani kan ɗabi'ar ‘yantuwa daga ƙangin duniya sai lokaci ya yi mana halinsa. ganin muhimmancin maudu'in shirin na yau ma zai ci gaba da shi amma kafin nan bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا masu saurare abinda ake nufi da wannan kyakkyawar ɗabi'a shine mutum ya kasance mamallaki da kuma shugaban abin da ke cikin duniya ba wai mutum ya kasance wanda duniya ke mulki ko kuma bawanta ba ya ɗauki abin da ke cikinta daidai gwargwadon da zai taimaka masa wajen gina gidansa na lahira kada ya kasance babban burinsa neman duniya da tara abin da ke cikinta ta yadda ba zai iya ɗaukan su ba zuwa ga gidan lahira duk wanda ya kasance goronsa haka makomarsa ba za ta yi kyau ba. A cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce, Hakika a neman duniya akwai cutuwa ga neman lahira, ku cutu a neman duniya saboda neman lahira, saboda hakan shi ya fi cancanta. Masu saurare abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa yake nufi da wannan hadisi shine Daga cikin abubuwan da ke cutar da neman duniya shine 'yantuwa daga ƙanginta da kuma ƙin yi mata biyayya da kuma ƙin biyayya ga jin daɗinta, wanda zai iya shagaltar da bawa ya manta da aikin da ya kamata ya yi na gina gidansa na lahira. Hakika ɗabi'ar 'yantuwa daga ƙangin duniya na daga cikin ɗabi'un da suke sanya hasken zukata wajen samun sanin Ubangiji da kuma sanin haƙiƙanin duniya. kuma wannan shine abin da hadisin ƙudusi da aka rawaito cikin littafin kafi daga shugabanmu imamu ja'faru sadiq alaihi salam ya ishara da shi imam alaihi salam ya nakarto hadisin ne daga munajati na annabi musa kalimullah alaihi salam yayin da allah tabaraka wa ta'ala yake ce masa ya musa hakika duniya gidan azaba ne ta azabtar da annabi adamu yayin kuskurensa na kuma sanya ta la'antatta Duk abin da ke cikin la'ancacce ne face abin da ya kasance don ni aka yi. Ya Musa, hakika na salihai sun kasance masu gudun duniya daidai gwalgwadon aikinsu, kuma sauran halittu sun karkata zuwa gare ta daidai gwalgwadon jahircinsu Babu wani da zai girmama ta, face ya kasance yana kwaɗayinta, kuma babu wanda zai ƙasƙantar da ita, face ya amfana da ita. Masu saurare wannan jumla ta ƙarshe. ta bayyana mana cewa ɗabi'antuwa da ɗabi'ar 'yantuwa daga ƙangin duniya ita ce hanya guda cilo wajen amfana da duniya da kuma sanya ta a matsayin gidan guzuri na kyakkyawan ayyuka da su ne ake gina gidan lahira da su a bangare guda ƙasƙantar da kai ga ƙanginta da kuma kwaɗayin abin da ke cikinta kamar nutso ne a cikin ƙawalweniya ba zai amfanar da mutum da komai ba wato shugabanmu imamu sadiq alaihi ya ce duk wanda ya kwallafa zuciyarsa wajen son duniya ya kwallafu da ababe guda uku na farko damuwar da ba za ta taba warkiya ba buƙatar da ba za a taba cimmawa ba fatan da ba zai samu ba masu saurare wasu nasosi kuma sun bayyana mana cewa ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a mabuɗi cimma duk wani alheri ne Na farkonsa kuma shi ne ɗanɗana daɗin imani, domin haka ‘yantuwa daga ƙangin duniya shi ke bayyana imani da Allah da kuma ranar alkiyama. A cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imamu Ja'far Sadiq alaihi ya ce, an sanya dukkanin alkhairi cikin gida guda, wato aka sanya mabuɗinsa gudun duniya. sannan ya ce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce babu wani mutum da zai ɗanɗana daɗin imani a cikin zuciyarsa har sai ya zamanto ba ruwansa da abin da ke cikin duniya sannan imam sadiq alaihi salam ya ce haramun ne ga zukatanku su ɗanɗana daɗin imani har sai sun zamanto masu gudun duniya Masu saurare barkamu da sake saduwa kuma haka a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai fara da aya ta 24 cikin suratul Yunus inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa. Hakika dai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama, to sai shukoki da suke kan ƙasa suka cuɗanya da shi daga abin da mutane dabbobi suke ci. har lokacin da ƙasa ta ƙawata da shi ta kuma yi ado, masu ita kuma suka kankance cewa su masu ikon cin amfaninta ne, sai ƙaddararmu ta zo mata cikin dare ko rana, sai muka mayar da ita a girbe kamar dai bata rayu ba a jiya, kamar haka muke bayyana ayoyi ga mutanen da suke tunani. Hakika rayuwar duniya ba madawwamiwa ba ce. babu yadda za a yi mutum ya ɗauki abin da ya fi buƙatarsa yawa a cikinta. To me yasa ɗan adam zai kasance mai kwaɗayin tara abin da ya fi buƙatarsa da kuma ba zai iya ɗaukansa ba zuwa dawwammamiyar rayuwarsa ta lahira ba? Masu saurare haƙiƙa hadisai da dama sun shiryar da mu cewa san duniya shine tushen duk wani saƙo domin yana katange mutum daga soyayyar Allah maɗaukakin sarki da ke a matsayin mabuɗin kowane alkhairi. kuma haƙiƙa zuciyar ɗan adam ba ta iya ɗaukan sama da soyayya guda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa. Allah bai sanya wa wani mutum zuciya guda biyu ba a cikin cikinsa. Suratul Ahzabi aya ta hudu. A cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Sadiq alaihi ya ce, Idan mumini ya ƙaurace wa duniya zai ɗaukaka kuma ya samu daɗin soyayyar Allah kuma zai kasance mutanen duniya suna ɗaukan shi kamar mai taɓuwar hankali alhali shi kuma soyayyar Allah ce ta cuɗu da jininsa baya shagaltuwa da waninsa domin haka ɗabi'antuwa da ɗabi'ar ‘yantuwa daga ƙangin duniya da kuma sonta mabuɗin rabauta ne da soyayyar Allah da ke buɗe zuciyar mutum wajen yin ɗa'a da kuma bauta da kuma aikata duk wani alkhairi gami da albarkar da ke tattare da kyakkyawan ayyuka da ilimi da lafiya gami da tsira daga duk wani tashin hankali da bala'o'i. Imam Sha'afar alaihi salam ya ce, Duk wanda ya guji duniya, Allah zai tabbatar da hikima a cikin zuciyarsa da kuma sanar da harshensa gami da ganinsa abin duniya, cutuwarta da kuma maganinta. kuma ya fitar da shi daga wannan duniya cikin aminci zuwa gidan aminci wato aljanna har ila yau masu saurare daga cikin albarkar da ke tattare da wannan ɗabi'a to rabota da alherin duniya kanta da kuma na lahira domin shi zai amfanar da ni'imar duniya ba tare da ya kasance bawa a gare ta ba a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugaban mu imamu ja'faru sadiq alaihi salam na cewa idan allah yana son bawa da alheri sai ya sanya shi mai gudun duniya ya kuma sanar da shi ilimin addini ya kuma buɗe masa idanunsa daga aibinta wato ita duniyar kuma duk wanda aka ba shi waɗannan hakika an ba shi alherin duniya da na lahira kuma ga wanda ya ɗabi'antu da wannan kyakkyawar ɗabi'a zai samu ladan koyi da ma'aikin Allah annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka shugaban masana na hakikan duniya cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga gare shi yana mai cewa ina ni ina duniya misali na da ita kamar wanda yake bisa abin hawa ne sai itaciya ta yi masa rumfa a lokacin zafi ya huta ƙarƙashinta sannan kuma ya fice ya barta daga ƙarshe masu saurare bari mu rufe shirin da hadisin ƙudisi wanda yake kwaɗaitar da mu da mu ɗabi'antu da ɗabi'ar 'yantar da kai daga kangin duniya a cikin littafin amali na shek sadok an rawaito hadisi daga ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hakika allah maɗaukakin sarki ya yi wahadi zuwa ga duniya na cewa ta wahalar da wanda yake yi mata hidima ta kuma yi hidima ga wanda ya yi watsi da ita ko kuma ya guje ta. Masu saurare a nan zamu mu dasa aya ganin lokacin da aka ɗeba shirin ya kawo jiki. Sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa. ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود